Masu sauraron mu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci, ku gyara zama. domin ku ji irin gargadin da aka yi wa tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso akan kalaman da ya yi. Da haka ne wato aka ja hankalinsa kuma aka gargade shi akan irin kalaman da yake yi wanda ka iya kawo tarzoma musamman a rikici da ake fama da shi na masarauta a jihar Kano. kanan labaran kenan kuka saurara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 jam'iyyar ta apc ta ce a matsayin kwankwaso na dattijo a ƙasa kamata ya yi ya mayar da hankalinsa kan lalubo duk wata hanya ta siyasa da lumana don magance rikicin masarautar jihar kano maimakon rura wutar dambarwar kiran na kunshi ne a martanin da jam'iyyar ta apc ta mayarwa da kwankwason mai ɗauke da sa hannun sakataren yaɗa labaranta na ƙasa flex moka kan zargin da tsohon ɗan takarar ya yi cewa gwamnatin apc na neman haddasa rigima a jihar ta Kano domin a kai ga kafa dokar ta ɓaci ta yadda za ta yi amfani da hakan domin karɓe jihar ta Kano. A lokacin ƙaddamar da wani aiki da gwamnatin jihar ta Ine, Sanata Rabi'u Musa Kwankwason ya yi zargin cewa wasu haɗa baki da jagoran jam'iyyar APC ma'ana Dr. abdullahi umar ganduje suna ƙoƙarin fakewa da batun rikicin masarautar kano su tayar da rikici don gwamnatin tarayya ta samu damar kakkaɓa dokar ta ɓaci a ƙasar sai dai fadar shugaban ƙasar najeriya wato bola ahmad tinubu ta yi watsi da zargin da injiniya rabi'u musa kwankwaso ya tana bayyana shi a matsayin wanda ba shi da tushe. A sanarwar da jam'iyyar ta fitar ta shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu da duk wani yunkuri na haddasa rikici a duk wani sashe na kasar da yake shugabanta. tana mai cewa a matsayinsa na jagoran jam'iyya kuma mai kishin kasar a dunkule bai kamata kai tsaye ko a fakaice a bata masa suna da zargin neman haddasa fitina ba a ko ina a kasar to sauraron wannan shine a takaice irin gargadin da aka yi wa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso akan irin batun da yayi da kuma irin kalaman da yayi na cewa jam'iyyar APC tana son ta tayar da tarzoma a Kano sanadiyar rikicin masarauta da ake fama da ita domin dai gwamnatin tarayya ta kakkaba dokar ta ɓaci domin a samu wato a kwace jihar daga hannun wato jam'iyyar ta NNPP mu dai burinmu a koyaushe shine Allah madaukakin sarki wanda shine yake jujjuya dukkanin al'amuran mu ya kawo ƙarshen wannan dambarwa ta siyasa da kuma dambarwa ta masarauta da ake ci gaba da fama da ita a jihar Kano fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya tattalin arziki mai dorewa a jihar mu ta Kano ya kare jihar daga dukkanin wannan abin ki da barazana mun kude da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Bisalam, ku ta lafiya.